بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد za mu tashi darasi na 82 a cikin karatunmu na alfiyat ibn malik da sharhinta na ibn aqil yau sha biyar ga watan jumadal akhira hijira ta hudu, wadda ta daidai da takwas ga watan ɗaya. shekara ta 2023 ta miladiya muna cikin mabasis din muna cikin babin alhal a za mu tashi a walam yunakar galiban zulhali na bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المسلم رحمه الله ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من أو أو مباهي بكلام نعم يبدي امرؤ على امرئ مستسهلا نعم ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاحيه كلا يبغي مرء على امرئ مستفحلا wato zulhal ma'abucin hali sahibul hal a lamyu na karba a yi masa na kira wato al'asul shine sahibul hal ya zama to ma'arifa ba ya zama na kira ba galiban amma wannan galibi ne in lam ya ta'akhar to sai dai da kaidi ba mutu ba ba bane ya ya'ani sahibul hal akan sa shi zamanto na kira da waɗannan shurut din a in lam ya ta'akhar idan shi sahibul hal din bai zamanto yayi ta'akhuri ba yayi jinkiri ga barin hal din wato aka ambaci halin sannan aka ambaci sahibul hal din kamar dai mubtada da khabar ba a ibtida bin nakira sai dai idan ta zamanto ta ba da fa'ida daga cikin abin da yake sa ta ba da fa'ida din ta zamanto ta zo a bayan al-mubtada au yuhassas ko kuma shi sahibul hal din na kira ne da aka masa taksis eh, da aka masa taksis to abu akwai kuma adawatut taksis kamar abin nan alwasf da sauransu au ko kuma shi sahibul hal din yabin ya zahar bi ma'ana ya zaharu ya bayyana min ba'adi nafi bayan korewa aw mudahihi ko abin da yayi kama da nafi shine kamar istifham a ah, <clears throat> kamar istifham kala ko kuma kamar annahi wato annahi mudahi nafi shine annahi hani kala yabghim ru'un alamri in mustasila kamar kace la yabghim ru'un in. kada wani mutum ya yi zalunci ga wani mutum mustashila halin kasancewarsa yana mayar da wannan abin ba komai ba yana istishalinsa wato yana sauƙaƙe shi <coughs> to kun wanne ne sahibul hal a wannan jumlar imru'un wanne ne hal din mustashila to menene yayi taswigin wannan ah, sahibul hal ya zamanto na kira hani la ga la annahiya eh hani la annahiya la yabzim ru'un alamri in mustasila na'am haqqul sahibul hal an yakuna ma'rifa to haƙƙin sahibul hal wanda yake shine a ma'abucin halin da ake sifantawa da halin ya zama to ma'arifa wala yunakkar fil ghalibi illa inda wujudi musawwik to ba a yi masa nakira a galibi sai dai idan an samu al-musawwiq abin da yake halatta yin haka wa ahad umur to shine ɗayan abubuwa minha da farkon su ya zamanto shi halin ya gabaci sahibul hal wanda yake na kira din kamar ka ce fiha ƙa'iman rajulun kaga qa'iman shine halin ya gabata a kan sahibul hal wanda yake shine rajulun to wannan yana daga cikin gado na yana halatta ka yi ma sahibul hal na kira na'am na'am kamar kuma faɗin sha'ir wanda shi shine wato <clears throat> ya ya inshadin ya kawo wannan wannan waƙar jismi minni bayyana lau'alin علمته شعوب وإن تستشهدي تستشهد العين تشهدي <clears throat> الجسم مني بينا لو علمته شحوب a jikina biljismi min ni bayyana halin kasancewarsa a bayyane da kin sani shuhubun akwai shuhubun wato canzawar launin jiki jikina ya jirkita wa in tastashhidi al'aina idan kika nemi shaidar idanunki tashhadi idan zai yi shaida wato ki duba ki gani wato inna bi jismi min athari hubbiki la shuhuban zahira law annaki alimtihi la akhadhatki shafaqatu alayya wa idha ahbabti an tara shahid an tara shahid fanzuri ila ayni ila ainiya fa innahuma tuhaddithaniki hadithahu to wato yana nufin tastashidi aini kenan ido na na dauka ai idan ta din idan kika sa idan ki shaida idan naki zai shaida to menene shahid anan bayyinan eh bayyinan shine me hal to ina sahibul hal din shuhubun shuhubun me musawwiq din na'am تقديم إيه تقديم الحال على صاحب الحال an gabatar da halin akan sahibul hal gashi nan bayyanan yazo kafin shuhubu kuma da kuma kamar fadin sha'ir wa ma la mislaha li la'imun wa la sadda faqri mithlu ma malakat yadi na'am wa ma la mislaha li la'imun wala sadda faqri mithlu ma malakat yadi wa ma lama nafsi wato babu babu wanda wato ya zargi raina la'imun wani mai yin zargi wa ma lama nafsi mislaha liya la'imun babu wani mai yin zargi gare ni da ya zargi raina mislaha kamar ita ran wala sadda faqri mislu ma malakat yadi ba abin da ya toshe talauci na fi irin wato kwatankwacin abin da hannuna ya mallaka wato mai kana'a ne kenan ko mai yi maransa wato mai yi maransa linzami ne wato ba wanda ya zargi raina kamar ni kaina ba wani mai zargi da ya zargi raina مثلها كمر إتا رم تميني نشاهد نم نعم نعم أميني وإنا سا إنا حال إنكي مثلها مثلها تو إنا صاحب الحال لا إم مثلها تقدم مثلها لي لائم حيث جاءت الحال وهي قوله مثلها wali minan nakira wa hiya qawluhu la'im wallazi sawwaga dhalika ta'khuru nakiratu nakirati 'anil hal واضح to <clears throat> uh, to kaga ka'iman a cikin fadin ka da kace fiha qa'iman rajulun hali ne ne hal din daga rajul alladhi huwa sahibul hal bayyinan ma shi ma hal ne min shuhub kamar yadda muka faɗa mislaha ɗin nan ma shi ma halun ne min la'im hali ne na la'im mai yin zargi hmm. to mun gama al al awwal alladhi huwa ta'akhur sahibul hal ko kuma taqdim al-hal ala sahibul hal to wa minha daga cikin musawwiqat din an tukhassasa an-nakiratu bi wasfin ya ita an yi mata taksis da sifa wato an keɓance ta ko kuma a yi mata taksis bi idafa a yi mata idafa a danganta ta zuwa ga mubaf misalin nakirar da take keɓanta da sifa faɗin Allah ta'ala fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina fiha yufraqu kullu amrin hakimin amran min indina to ina alhal amran min indina to ina sahibul hal kullu amrin kullu amrin kullu amrin shine sahibul hal na kira ce ko ma'arifa kullu amrin amma al'idafa fi tufidu ta'rif tunda mudaf ila kira ne kuma kullu da ba'd ay mutawaghilan fi ta'rif fi tankir ba sa ba da ta'rif saboda ka kullu amrin um, kira ne hmm? to menene musawwig din sifatu a tafsis bi sifa ina sifar take hakim kullu amrin hakim ko ha amrin din shi aka sifanta da hakim bal hakikatan abinda yake sahibul hal din amrin ne ba kullu amrin ba tunda sahibul hal ba dole ne ya zamanto marfu'i ba zai iya zamantowa majrur kamar anan kullu amrin hakimi to amr din kaga na kirani shine sahibul hal a ciki ake rarrabe dukkan al'amari halin kasancewar wannan al'amarin amran al'amari ne min indina mm. an fahimta saboda haka wannan kun ga shine musawwi gustani at takhsis eh, domin amr din an yi takhsisin sa da da sifa da na'at hakim na'am mm-hmm. na'am da kuma الشاعر faɗin sha'ir شاعر ya يا رب نوحا jamta له في فلك ماخر في اليم مشحونا وآت يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير خمسين <laughs> نعم وأن آه، آه، من الشواهد التي لم يذكروها منصوبة إلى قائل معين yace ce na jaita ya rabbi nuhan ka tserar da nuhu ya ubangiji na wasta jarta lahu ka kuma amsa masa fi fulukin a cikin jirgin ruwa makirin mai cike ko kuma mai keta kogi yammi wato mai tsagawa a cikin tafiya a cikin kogi mashhuna halin kasancewarsa abin cikawa hmm. wa asha yad'u bi ayatin mubayyinatin ya rayu yana kira da ayoyi wato bayyananu fi qaumihi a cikin mutanansa alfa amin ya rayu shekara dubu ghaira hamsina badda hamsin to ina shahid din yake na'am aha Eh, to ai ni so yake a ce shahid nan shahid sai kace fi fulukin maqirin fil yammi mashhuna eh, shi ne hal wa sahibul hal fulukin eh, wa huwa nakira wa sawwaga ah, wa kauna wa sawwaga kaunahu ah, ah, a a wa sawwaga kaunahu nakira tafsisuhu hmm, hmm. taksisuhu sawwaga kaunahu nakira shine menene me me taksisin nasa hmm Makhirin. Wa ماخر ma ما تخصص بالإضافة to mun ji shi kamar yadda yace takhsis din zai iya zamantowa bil sifa kuma zai iya zamantowa bil idafa to wannan duk misalan biyu da aka kawo na at-takhsis bil sifa ne at-takhsis bil na'am faɗin Allah ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin to nan ina sahibul hal ina hal ɗin tukuni yake daga farko sawa'an sawa'an to ina sahibul hal wanne ne sahibul hal din arba'a ɗin? ayyam dai ayyam mm. eh bil idafa saboda mudaf ilayhi ne mm. Mm. a'a zai canza sawa'an lissa'ilin ne hal ko nan akwai wani shahid ma na sawa'an in kun tuna karatun wancan makon menene shahid na biyu akan sawa'an eh? wanda muka yi karatun hal na wani ai dama hal na mansub ne su oho ka koma istisna'i mm. a jikin darasin hal masdar ahsant wa masdaran munakkaran halan yaqa bi kasratin ka baghtatan zaidun fala ai sawa'an lisa'ilin ay mustawiyan lisa'ilin sai ai tawi sai ai tawilin su da sifa eh tunda masdar ne sawa'a eh saboda ka na biyu cewa hal ya zo masdar sawa'an lisa'ili <coughs> na'am wa minha Wa min ha daga cikin a wato musawirat an taba an nakira su ba'ar nafiyin a wasu hibi hmm, ina zuwa bari mu ga ba'u maksusan bai zaba na wafi arba'ati a yamin tsawon lissafi fasawa'un hal min arba'ati a arba'adin ne arba'adin ne sahibu hal Sahibul hal na wannan ta shakka shi sa ne ci barin duba na hmm. arba'a shi ne sahibul hal ba ayyam din ba hmm. fasawa'un halun min arba'ati ayyami to kaga an yi tafsisin arba'a din tunda arba'a ai mutawajjilun fi tankir wani irin arba'a ne sai aka ce ayyam hudu na kwanaki eh. eh, a ba zai zama tutan yi idafa ne kai eh, ayyam za kai mudaf ilayhi li ikhtisasi bil idafati ila ayyami wa minha an taqa an nakiratu ba'da nafiyin aw shibhihi to nan kun ga misalin da ya gabata ya ce wa laisa minhu fi ha yufra'u kullu amrin hakim amran khilafan linnazim fi sharhi tafsir wa ibn fi sharhi nazar fa innahuma a'raba amran منصوبا حالا من أمر المجرور بالإضافة لكونه مقتصا بالوصف بحكيم مع قولهما أنه لا يأتي الحال من المضاف إليه إلا بشرط أن يكون المضاف بعض المضاف إليه أو كبعضه أو عاملا في الحال وذلك مفقود هنا وخالف الناظم ذلك في شرح الكافية فجعله من التخصيص بلا إضافة وفي نصب أمرا أوجه أحدهما أنه على الاختصاص والثاني أنه على المفعول له في هاي الفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا أوكي أخي آه، أوكي آه أخي ما مجنن أمر إني آه shi kaga shi ya ce abinda ya sanya shi ya zamanto sahibul hal taksisinsa bi sifa bil wasu aka ce amrin haki to amma kuma a sharhin kafiya sai ya ce abinda ya sa saboda ya zo mudaf ilaihi hmm. saboda a kullu amrin eh. to amma kuma ai zai zo ya faɗa kan cewa sharaɗin alhal ya zamanto daga mudaf ilaihi sharaɗin shi ne almudaf ya aiki a kan hal sai dai mudaf ɗin ya zama tun ismu fa'il ko ismu maf'ul ko sifa mushabbaha <laughs> da haka akwai magana magana akan wannan misalin <laughs> amma dai ka'idar tana nan rigimar kawai akan misali ne Ya yi ko bai yi ba <laughs> hmm. na'am to daga cikin abin da yake sanya sahibul hali ya zamanto na kira shine ita na kirar ta zamanto ta zo bayan korewa ko abin da ya kama da korewa abin da yake kama da korewa shine istifham tambaya wannan hayu da hani shi ne abin da yake nufi da faɗinsa min ba'di nafin aw E, shi shine ko ya bayyana min ba'di nafin bayan korewa aw mudahihi ko abin da yake kama da shi misalin abin da ya zo bayan annafi korewa faɗinsa ma'akummin mautin himan waƙiya wala tara min ahalin baqiya ma min mautin himan waqi'a wato <clears throat> ba a kaddara ma ba a kaddara hima shinge waƙiyan mai tsarewa ba min mautin daga mutuwa wala tara min ahadin baqiya kuma ba ka ganin wani wanda yake zai saura wani wanda yake zai saura to <clears throat> a menene a a menene shahid din ana himan waqiya ina sahibul hal himan ina hal din waqiya to menene musawwiq din annafi eh ma humma eh ma humma min mautin human waqiya hmm. sai na gaban shi ma shi kuma na gaban a me shahid din min ahadin baqiya ina hal ɗin baƙiya ina sahibul hal min ahadin menene musawwi din? la an nafi da la can an yi nafi da manan kuma an yi nafi da la na'am min yana daga cikin wannan faɗin Allah ta'ala Kuma ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum eh wala illa wala wa ma ahlakna min qaryatin illa wala laha kitabun ma'lum ba mu halakar da wata alƙarya ba face alhali tana da littafi sananne ajali sananne gare ta akwai ajali sananne gare ta to menene shahid din anan eh, alwawu shine walu eh, jumlar laha kitabun ma'lum to menene sahibul hal din qaryatin qaryatin a ba dai min qaryatin ba ai yawa ai sahibul hal ai mufrad ne Eh, ah, wato ƙaryatin me ɗin an annafi na'am wa ma a halakna. Hmm. to kaga laha kitabun jumla ce a bigiranta matsayin hal ce daga a ƙarya to sai dai wannan har ya shiga cikin wani abu cewar wato hal kamar yadda yake zamantowa mufrad yana zamantowa jumla hmm. Hmm. abinda ya inganta zuwan hali daga na kira, saboda gabatuwar korewa a kanta baya ingantar jumla din ta zamanto sifa ce ta alƙarya sabani ga azzamakshari shi haka ya kaddara ya ce ita aljumla sifatun liƙarya mm. saboda wawo. ba ta rabewa tsakanin sifa da musu <laughs> ko ba gaba. ta za a ce laha kitabun ma'alum sifa ce ta karya hmm. eh saboda an ce wala amma da ya ce illa laha kitabun ma'alum. to mumkin zai iya zamantuwa wa aidan eh illa laha Eh, na wace ayar kenan a ai wannan ai wa illa wala hakita ai akwai wa illa eh, eh illa laha ka ji an an <laughs> illa ma min illa laha munzirun zikra ma kunna zalimin mm. na'am uh, wala yasiru kaunul uh, mm-hmm. wa kuma har yau arwa yau kuma samuwar illa shi ma mai hanawa ne daga ya zamanto jumlar ta zamanto sifar karya domin ba a itirazi ba a wato kawo illa tsakanin sifa da mausuf daga cikin wanda ya bayyana hana yin haka al-ahfash abul hassan a cikin littafinsa al-masail da abu aliyin alfarisi a cikin tafkira wannan istidraji ne a kan raddi ga zama shari <laughs> na'am to misalin abinda wato na kira din ta zo bayan istifam wanda yake yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi kama da annafiyu shine faɗinsa هل عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها العمل يا صاحي يا كي صاحبينا wannan da tarhim kenan hal humma aishun baqiyan shin an akwai wata rayuwa kuma wadda aka kaddara ta baqiyan halin kasancewar ta mai yanzuwa fatara li nafsika al'udhr har ya zamanto ka gara ma ka ga uzuri ga kanka fi ibadi amala a cikin nisantar da buri gare ta wato meye kuma ya saura a rayuwar mm. da a ce wani abu ya yi saura sai ya zamanto kan cewar kana da uzuri wajen ka rinka dogon buri <laughs> kana burace-burace to mene shahid aishun bafiyan sahibul hal nakira aishun wal hal bafiyan menene musawwir din hal hum hal humma eh, hal humma eh, al istifham ومثال ما وقع بعد النفي بعد النهي بعد النهي نعم مثال wanda yazo bayan hani fadin al musannif la yabghi imru'un ala imri'in mustasila eh la yabghi imru'un ala imri'in mustasila la yabghi ay la ya'tadi kada wani yayi ta'addanci akan wani mustasila ai mustakhfifa yana istifafi yana daukan ba komai ba hmm. mhm. wa qawlu qadari ibn al-fuja'a da kuma fadin qadari ibn al-fuja'a la yarkanan ahadun ila al jami yawm al-waga mutakhawifan lihimami eh. la yarkanan ahadun ila al-ihjami kada wani ya karkata ya zuwa ga al-ihjam shine jinkiri wajen kutsawa fagen fama yau malwaga ranar yaƙi alwaga alharb kenan ranar karin battar karfi hauwifan lihimami yana jin tsoro lihimami ga mutuwa himam mutuwa kenan mm, wato kada wani ya yi ya karkata zuwa ga wato nokewa da rashin shiga fagen fama ranar da ake karawa ah, yana jin tsoron mutuwa to ina ne shahid ɗin? Mm. Mm-hmm. Uh-huh. ahadun ne sahibul hal mutahawifan ne alhal mm. menene ya sauwaga shi eh, kanan an na hayo eh, layar kanan ahadun ah, kun ga duk ku kyale ilal hijami yau malwaga sai ku to wajen halin layar kanan ahadun mutahawifan shi sai sai shahidin ya fito eh, eh. <laughs> na'am ya yi ihtirazi ya togace da faɗinsa galiban. daga abin da daga abinda wato zuwan hali yake yi daga na kira yake zuwa kaɗan, ba tare da musawin ba ba tare da abin da yake halatta yin haka ba daga cikin abubuwan da da suke halattawa wanda aka ambata wato ma'ana akan samu sahibul hal din ya zamanto na kira ba tare da ɗaya daga cikin wa'annan za su ba amma wannan qalil ne to wannan qalil din ba za a yi dan ya togace wato zuwan sa din samun wannan a ce to yaya aka yi kai ka ce ba sahibul hal baya zamantowa na kira sai da musawwi to gashi ya zo babu musawwi sai ta aina ce maka galiban eh eh yayi togaciya hmm. na'am uh, daga ciki akwai fadin larabawa marartu bima'in qi'idata rajul marartu bima'in rajul na wuce da wani ruwa mikidarin wato zaman mutum mm, mikidarin zaman mutum ta ka'idatihi to menene wannan wajihin sufanta shi da haka ta rajul na'am mara zurfi eh to mumkin ko eh shine wato dan ruwa dan kankani kenan eh da tarajul to kaga wannan hal ne to amma kaga me babu musawwi hmm. tunda ma in din na kira ne ba abin da ya sauwaga zuwan sa na kira hmm, hmm. da kuma fadin su alaihi mi'atun biba alaihi mi'atun wato akwai raƙuma ɗari farare a kansa na'am diyar kisa ba amma aka ce biban farare ya ce wala ya juzu an ya kuna tamizan idan laukana tamizan lawajaba an ya kuna mufradan la jama'a نعم <laughs> نعم نعم وأجاب سيبويه سيبويه يا هلتا فيها رجل قائم فيها رجل قائما كاغا باب وني مسوي فيها رجل قائما وفي الحديث ذو احاديثي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وذا الله صلى الله عليه وسلم يا صلى ازوني wasalla wa ra'ahu rijalun qiyaman aga babu musawwi rijalun qiyaman to za mu kara baiti da a lokaci yayi ku a rama mu kara baiti da wasu halin ma bi harfin jurna abau wala amna'uhu faqad warad wa sabqa halin ma bi harfin jurra qad abau wala amna'uhu faqad warad wato malaman nahawu sun ki sabqa halin a wato alhal da ya riga zuwa na abin da aka yi masa jarra da harful jar idan sahibul hal din ya zamanto majrur bi harfil jar to hali ya riga shi zuwa to kad abau malaman na sun hana wala uhu, amma ni bana hana shi faqad warad domin ya zo mazhabu jumhurin nahawiyyin mazhabu mafiya yawan malaman nahawu annahu la yajuzu taqdimul hali ala sahibiha al-majrur bi harf ba wato baya halatta a gabatar da hali akan sahibul hal wanda ya kai masa jarra da harafi ba za ka ce ba a cikin marartu bi hindin jalisatan wannan jumlar ka canza ka ce marartu jalisatan bi hindin halin ya riga ita hindu bayan kuma an mata jarra da harful jar abu aliyin alfarisi da ibn kaisan da kuma ibnu burhan sun tafi sun tafi zuwa ga halaccin wannan ibn malik ya bi su akan wannan saboda zuwan riwaya da wannan daga cikinsu akwai faɗinsa لئن كان برد الماء هيمان ساديا إلي حبيبا إنها لحبيبك yace la in kana bardul ma'i <clears throat> idan wato sanyin ruwa haimana halin kasancewarsa wato a cikin halin tsananin kishirwa sadiyan wato a mai hanawa ne ilayya na in kana haimana sadiyan ilayya habiban wato idan wato bar dulma'i sanyin ruwa haimana halin kasancewar a a wato mai tsananin kishi yana cikin tsananin kishinsa habiban ilayya mai soyuwa ne a gare ni Inna ha la habibu sadiyan eh shi ma sifani na sifani na haimanu halin kasancewarsa wato halin kasancewa ta mai tsananin kishi sadiyan آه، اسم فائل من فدا من باب تائب إذا عطش واتو حالا كسن شوى مثلا كيشي كما ميين كشي عطشان آه، إلي حبيبا حبيبا. آه، كان في الماضي ناقص في الشرب برد مضاف والماء مضاف إلى حيمان الصادين حالان من ياء المتكلم المجرورة محلا بإلى إلي جار متعلم خبر كان إنها اسمه واسمه لحبيب الله حبيب خبر إن والجملة من إن اسمها خبرها وخبرها جواب القسم إنها لحبيب وجواب الشر محذوف يدل عليه جواب القسم wato آه، لئن كان برد الماء والله idan da sanyin ruwa habiban ilayya mai soyuwa haimana halin kasancewa ta mai tsananin kishi fadiyan mai kishi wato da haka ne inna hala habibu to hakika ita a bar so ce wato inda ruwa zai zamanto masoyi a gare to ita masoyiya ce a gare ni eh, an fahimta ko ma'ana ta bayyana yanzu eh, idan da a ce sanyin ruwa wato ba yadda za a yi ma dole ma a yi ma yana santa tunda sanyin ruwa ruwa mai sanyi da wanda yake cikin tsananin kishi ai wannan <laughs> eh, inna hala habibu yana rantsewa wannan kun ga alamu wata alƙasam ina rantsewa da sanyin ruwa masoyi ne a gare ni halin kasancewa ta mai tsananin kishi mai kishi to ita ma masoyiya ce a gare ni ta haka babu ko shakka kenan ya rantse akan cewa yana santa to menene ina alhal din menene hal menene hal din haimana sadiyan to ina sahibul hal ilayya alya alya yadda aka yi mata jarra da harful aka yi mata jarra da harful jar ne damirul mutakallim alya damirul mutakallim shine sahibul hal mhm na'am <laughs> دول رجيب wa فهيمانة da haimana da fadiyan halaye ne guda biyu daga abdamirul majrur da ila da ila bi ila wa huwa hmm. da kuma fadin sa fa in taku azwajin sibna wa niswatu hmm. falan yahabu fargan bi qatli hibali hibali hmm, cikin bi qatli hibali gaske wahu ibn sha'ir ya ce fa'in taku azwadun usibna idan wato raƙuma ne da aka same su aka ɗauke ganima wa niswatun da kuma mata da aka ɗauke su suka zamanto bayi a ganima falam habu fargan to ba za su tafi ba a fargan ai su tafi haka wato an zubar da jinin su kawai ba za a ɗauki fansa ba bi qatli hibali da dalilin kisan Hibal wanda yake Ibn Sha'ir wakila ibnu Akhihi wa kana al-muslimu na qad qataluhu fi harb ar-ridda fa qatala minhum fa qatala bihi minhum Ukasha ibn Mihsan wa Thabit ibn Arqam kama dhakara huwa fi al-bayt al-thani min al-baytayn alladhayni anshadahuma وما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم أليسوا وإن لم يسلموا برجالي عشية غادرت ابن أرقم ثاويا وأكاشة الغنمي عنه بحالي to menene a ina shahid din falan yazhabu fargan, uh, bi katli hibali to ina sahibul hal din hmm? bi katli eh bi katli katli uh, din shine sahibul hal hmm. falam yarhabu bi katli hibali fargan halin kasancewar fargan na'am to ka gani fargan halin min qatl wa amma taqdimul hal amma gabatar gabatar hali akan sahibinsa a wanda yake marfu'i da kuma wanda yake mansub wannan ja'iz ja'a zahikan zaidun indan darabtu mujarradatan indan saboda haka wannan taqyid din akan kawai halin wanda ya zamanto al-majrur bi harfi jar ba kuma al-majrur bil idafa ba al-majrur bil idafa maganar sa zata zo maganar sa zata zo ina ganin shine wala tujid halan min al-mudafila illa idan tadal mudafu amala shine wanda zai zo nan gaba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك